Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar barazanar tsigewa a lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasar ta gano cewa ya kashe wasu maƙudan kuɗaɗe har dalar Amurka miliyan 496. Shugaba Buhari ya yi amfani da kuɗaɗen ne wajen sayo wasu jiragen sama daga ƙasar Amurka da za a yi amfani da su domin ƙarfafa sha'anin tsaron ƙasa. 'Yan majalisar sun ɗauki hanyar yin hakan ne a lokacin da sanata Matthew Iregede ɗan PDP daga jihar Edo ya tashi tsaye ya nuni cewa doka ce ta bawa majalisar hurumin amincewa da duk wani kashe kuɗi da za a yi wajen yi wa ƙasa hidima. The president must seek or any amount of money that has to be spent in the federation must be appropriated by, by National Assembly. This one, this expenditure has not been appropriated by the National Assembly and uh, therefore it breaches the position of our constitution. An kwashi lokaci mai tsawo ana muhawara akan wannan batun. Daga baya shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ba da umarnin cewa Let us send it to judiciary to advise one whether truly that the constitution has been breached. Two, the circumstances surrounding now, whether it does in any way justify that, they will, they will advise us. A nan Saraki ya ce abin da ya kamata shine kwamitin kula da harkar shari'a ya duba mana wannan batu a yi bincike a gani shin shugaba Buhari ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa ko a'a. To da yake zauren majalisun biyu ne suka yi wannan yunkuri na tsige shugaba Buharin. Honorable Inusa Ahmed Abubakar, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Gombe, yana mai ra'ayin cewa 'yan adawa ne ke tada zaune tsaye a majalisun biyu duka. Al-laruratu tubihul mahadura. Ai an ce necessity is the mother of invention. Doctrine of necessity kuma sautari an yi shi. Doctrine of necessity ne aka yi amfani da shi gullar jantar ya zama shugaban kasa. Duk babu doka an samu lakuna saboda haka kuɗin nan ba an ce ya ɗauka ba ne ya sa aljifayen wasu mutane ba ya ɗauka ba ne kuma ya babu martaban mu ya ce eh na yi abu kaza amma muna so ku ku gyara shi to me laifi a ciki. shi ma honorable ahmad babba kai ta ɗan jam'iyyar apc daga jihar katsina ya ce ba a najeriya kaɗai shugaba ke ɗaukan irin wannan mataki ba. in harkar tsaro ta zo babu wani abu da ake saurari dan in ka ce wai sai ka tsaya ka bi zaurukan majalisa sun baka to kila illar da za a yi maka ta wuce waɗanda ma ba su cikin irin yanayin da muke ciki irin su ƙasa amerika faransa da ingila ko kwanan nan sun je ba tare da zartarwar majalisoshinsu na tarayya ba sun je sun kai ma ƙasar siriya hari da kanin siriya da amerika wurin kilomita dubu bakwai ne ko dubu takwas saboda haka bai kamata ba mu yi amfani da wata dama da aka ba mu ta tsarin mulki mu tura abin da shine babban nauyin da Allah ya dora mu mu sauke nan gaba kaɗan za a ba da rana da shugaba Buhari zai yi wa haɗaɗɗiyar majalisun biyu bayanin dalilan da ya sa harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa duk da maƙudan kuɗaɗe da ake kashewa wajen inganta tsaron. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.